Small albishirinka. Goro. An saki fim ɗin nan wadda muka daɗe muna jira. Wani fim? Kishin maza mana. Habar Allah. Wallahi. A wani YouTube? A YouTube channel mai suna Hajiya Lasko. Yau yanzu nan zan yi subscribe in kalle shi a sama. To ya in tura mun ko ɗari mana ni ma in yi ko night sub ne in sai data. Hello? Hello? <laughs> Allah ya isa labarin da na baka. Butulun ɗan iska kawai.